kwamishina da suka wuce ni a matsayina na gwamnan jihar kano wanda dokar ƙasa ta bawa dama na rattaba hannuna a kan wannan doka da suke mata gyara suka cire tsohuwar suka dawo da wacce take ita shekara da shekaru yau na sa hannu kuma wannan doka ta tabbata a wannan jihar ta abin da ake nufi da wannan Shi ne duk na naɗe da aka yi bisa doka ta 2019 a wannan jiha tamu an rusa shi haka kuma an dawo da wancan take ta baya wacce ita za ta gare ki ma'ana kenan a wannan jiha a yanzu sarki ɗaya ba muke shi wannan yana nufin wannan sarki shi zai ci gaba da rike ragama ta masarautar kano baki ɗanta saboda cewa bisa wancan doka tsohuwa ta baya wancan suka rusa suka lalata sarki malam muhammadu sanusa aminu sanusi shi ne sarki a wancan lokaci to da aka bisa canji da aka yi wannan doka a yau nima na yadda majalisa ta yadda an dawo wadda mai martaba malam sunusu lamina aminu sunusu wannan kujera ta sarkin kano mai mukami na biya ina so saboda wannan na yi kira ga sauran sarakuna wanda wannan doka da aka cire ta shafa cewa su yi ƙoƙari cikin awa arba'in da takwas su tabbatar da cewa sun bar gidan gwamnati sun bar fadar sarki da ofisoshinsa aka kuma a kira gare su da su gaggauta su miƙa wa kwamishina mai lura da alamar ƙananan hukumomi da masarautu salam takardu na hannun koba na bar waɗannan kujeru nasu ina so ne amfani da wannan dama na yaduwa da shi wannan wanda ya dawo sabon sarki muhammadu sunusi aminu sunusi laurido muna addu'a lafiya shirko muna kira ga al'ummar jihar kano ci gaba da yin addu'o'i na zaman lafiya da kwanciya hankali a wannan jihar ta muna kuma kira gare su da ci gaba da harkokinsu da walawalansu kasuwancinsu da dukkan abin da suke yi na walwala a cikin wannan jihar ta ina so na ƙara godewa da al'ummar jihar kano